Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وآله صلي على محمد اللهم صلي على محمد يا رب صلي عليه وآله اللهم صلي على محمد اللهم صلي على محمد يا رب صلي عليه وآله الله jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin hausa radio voh na wannan lokaci da fatan an waye gari cikin koshin lafiya ga dai jiran abin da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya kamar yadda aka saba daga nan kuma zamu gabatar muku da sauran shirye mu da suka hada da shirin nan na duniyar mu a yau bayan su kuma na tafe da shirin nan na muryoyi masu saurare zamu mu kawo muku shirin nan na amsoshin tarbiyya daga nan sai shirin afirka a yau wanda shi zama kawo ƙarshen dukkan abin da muke ɗauke da su idan da lokaci karanto su da gaskin labarai mai ban kwana da ku wanda su ne jiran abin da za a saurara da yardar Allah a zangon shirin namu na wannan lokaci nan da 'yan digiyoyi kaɗan akwai labaran duniya. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye shiryen sa ne har sau uku a kowace rana Shirinmu na farko daga misalin karfe 6:53 da minti zuwa 7:50 da minti na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe 5:53 da minti zuwa 6:50 da minti na safe. Agogon GMT da kuma Ghana a kan mita 19 kHz talatin. shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin da uku zuwa takwas da minti ashirin agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. wato karfe 6 da minti 23 zuwa 7:20 da minti 20 agogon GMT da kuma Ghana akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. To madalla yanzu lokacin da za a gyara zama domin a saurari labaran duniya tare da Hassan Barka. To da farko ga mahimman kanun labaran. Zababben shugaban kasar Iran Ibrahim Ra'isi na dab da shan rantsuwar kama aiki a hukumance. Kasashen duniya sun alkawarta taimakawa kasar Lebanon da dalar Amurka miliyan 370. Majalisar Ɗinki Duniya ta damu da ƙaruwar ayyukan ta'addanci a nahiyar Afirka. To yanzu ga cikakkun labaran. A Iran yau ne Ibrahim Ra'isi zai yi rantsuwar kama aiki a hukumance a matsayin sabon shugaban kasar. Tuni wakilai daga kasashen duniya da dama suka iso birnin Tehran domin halartar bikin. A ranar Talata ne jagoran shirin juhalin musulunci na Iran Ayatollah Said Ali Khamenei ya miƙa wa zaɓen shugaban ƙasar ta Iran Ibrahim Ra'isi takardar amincewarsa da zaɓen da aka yi masa a matsayin shugaban ƙasa. an bayyana cewa wakilai daga kasashen duniya 73 ne za su halarci bikin wanda zai gaji shugaba hassan ruhani mai barin gado bayanan da aka fitar sun ce jami'ai 115 sun sanar da shirinsu na halartar bikin daga cikin waɗannan jami'ai akwai shugabannin gwamnatocin ƙasashe goma da kakakin majalisar dokoki ashirin da ministocin harkokin waje goma sha ɗaya da wasu ministoci goma daga ƙasashe daban-daban da wakilai na musamman da mataimakan shugabannin majalisun dokoki za su halarci bikin sayyid ibrahim ra'isi ya lashe zaben shugabancin kasar ta iran ne da aka gudanar a ranar 18 ga watan yuni da ya gabata kasashe mahalarta taron kasa da kasa domin taimakawa kasar lebanon sun alkawarta taimakawa al'ummar kasar da dalar amurka kimanin miliyan 370 bangarorin sun sanar da hakan ne a ƙarshen taron da suka gudanar ranar laraba wanda kasar faransa da majalisar ɗinkin duniya suka shirya ƙasar faransa ta ce za ta taimaka wa al'ummar labaran da euro miliyan ɗari yayin da ita kuwa amurka ta ce za ta taimakawa da sabon tallafin jin kai na dala miliyan ɗari sai dai mahalarta taron sun buƙaci kafa gwamnati a ƙasar ta labanan domin ceto ƙasar tare kuma da bayyana damuwarsu kan jinkirin da ake samu wajen gudanar da bincike kan musabbabin faruwar fashewar da ta abu. yau shekara guda a tashar ruwan beirut fashewar wace ta auku a ranar 4 ga watan ogistan shekarar 2020 ta yi sanadin mutuwar mutum 191 tare da jikata wasu 6,000 an bayyana cewa fiye da tan 2,750 ne na wasu sinadarai na ammonium nitrate da aka ajiye a wani wajen ajiye kayayyaki na tsawon shekaru shida ne ya janyo wannan barna Abuwar lamarin dai ya kara jefa kasar cikin matsin tattalin arziki da rikicin siyasa da ba a taɓa ganin irinsa ba a tarihin kasar majalisar ɗinkin duniya ta nuna matukar damuwarta game da karuwar ayyukan ta'addanci a nahiyar afirka da yake sanar da hakan sakatare sanar na majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya ce ayyukan masu ikirarin jihadi na ci gaba da zama gagarumar barazana ga zaman lafiya a duniya mr guterres ya ce hakan na ƙara fitowa fili ne ta la'akari da yadda ƙungiyoyin ke yada rassa a wasu ƙasashen afirka da nufin kafa ƙungiyoyi da suka ayyana a baya a ƙasashe irin su siriya da kuma iraki rahoton guterres da aka mika wa kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya a ranar talata ya ce ƙungiyar is da wasu na ta'addanci na amfani da tsaikon da annobar corona ta kawo wajen yada manufofinsu musamman ta intanet kasashen da majalisar ɗinkin duniya ta ambato a matsayin wuraren da ƙungiyoyin ta'addancin ke ƙara rassan su a nahiyar ta afirka su ne mali da burkina faso da chadi da kamaru da nigeria da nijar sai kuma mozambique da kuma ƙasar tanzania to labaran duniyar na fito muku ne daga nan rediyo hausa voh daga birnin tehran ofishin kula da ayyukan jin kai na majalisar ɗinkin duniya cewa da osha ya bayyana cewa karuwar tashin hankali da matsalar ambaliyar ruwa sun haddasa matsalar jin kai a ciki da wajen yankin amhara na kasar habasha usa ya kara da cewa faɗan ƙabilun da ke faruwa a tsakiyar shiyoyin gwandar da awi na yankin amhara na ci gaba da raba mutane da muhallansu yayin da tsanantar rikici a kan iyakar yankin amhara tigray na ƙara raba mutane da matsugunansu inda aka yi kiyasin mutane dubu ɗari sun bar su a sassa daban-daban na shiyar ofishin osha ya ce hukumomin majalisar ɗinkin duniya na taimakawa abokan su da waɗanda ke hulɗa da gwamnati a faɗin yankin amhara ciki har da shirye-shiryen kiwon lafiya da abubuwan gina jiki da kuɗaɗe ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa masu zaman kansu suna taimakawa da ruwa da tsaftar muhalli da hidimomi na lafiya a yankin yammacin amhara da asibitocin tafi da gidanka da ke shira arewacin gwandar sai dai kuma taimakon jin kai da ake bayarwa ya kasa bisa la'akari da karancin kayayyakin tallafin jin kai a shiyar lamarin da ya kai ga yin kira da a hanzarta samar da kuɗaɗe don biyan bukatun gaggawa na al'ummomin da matsalar ta shafa a ghana dubban mutane ne suka gudanar da zanga-zangar adawa da gwamnatin shugabanin afuku ado matasan da suka fito kan tituna a Accra babban birnin kasar ranar Laraba na rike da kwalaye da aka yi wa rubutu da ke cewa can hanci na haifar da talauci wasu kuma na cewa a gyara tsarin iliminmu a yanzu zanga-zangar ita ce ta baya-bayan nan tun watan maris a jerin zanga-zangar adawa da gwamnati bayan da kotun kolin kasar ta yi watsi da karar da 'yan adawa suka shigar na kalubalantar nasarar sake zaben shugaba ranar afuku ado a bara tun bayan sake zabensa shugaba a afuku ado ke fuskantar matsin lamba yayin da kasar ta yammacin afirka ta fada matsalolin tattalin arziki wanda ya kara taɓarɓarewa sakamakon annobar cutar corona masu zanga-zangar dai na buƙatar a samar da gyara zangaren da yadda ake tafiyar da mulkin kasar to zama a ƙarshen labaran duniyar kenan a daidai wannan lokaci daga nan radio hausa voh tun sai a gyara zama domin a saurari shirin nan na duniyar mu a yau. Duniyar mu a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkanku da haka mu kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na duniyar mu a yau. A cikin shirin namu ne da Allah dai za mu mai da hankali ne ka a kan jawabin da jagoran jun juhalin musulunci na kasar Iran Ayatollah Said Al-Khamenei yayi bayan mika takardun amincewa ga zababben shugaban kasar Iran din Said Ibrahim Ra'isi a matsayin shugaban kasa. Sai a bi mu sannan a hankali domin jin cikakken shirin. madalla kamar dai na ambata cewa shirin namu zai mai da hankali ne akan jawabin jagoran jin juhalin musulunci na iran ayatollah said alhamna'i wanda ya bayan mika takardun amincewa ga zaben shugaban kasa na kasar iran said ibrahim ra'isi a ranar talata da ta gabata sai a biyo mu domin jin cikakken jawabin jagoran wanda muka tarjama kai tsaye a cikin harshen hausa a lokacin da ke gabatar da jawabin nasa ai saurari lafiya da sunan allah mai rahama mai jin kai godiya ta tabbata ga allah maɗaukakin sarki tsira da amincin allah su tabbata ga manzan allah da allah sa tsarkaka muna roƙon allah maɗaukakin sarki ya sanya mafarin wannan al'amari ya zamanto mai albarka ne ga al'ummarmu musamman ma mana a cikin waɗannan kwanaki waɗanda suke da alaƙa da ahlul bait alaihi salam 'yan kwanaki da suka gabata ranar gadir ne gobe kuma ranar mubahala ne sannan kuma lokaci ne na sabkar ayatul tahir kwanaki ne masu albarka wanda suke da alaƙa da ahlul bait alaihi salam to da farko dai dole ne mai godiya ga Allah madaukin sarki wanda ya bayar da wannan ga da ga al'ummar iran baki daya ta yadda har suka iya samun damar aiwatar da wannan al'amari mai matukar muhimmanci na zaɓe wanda yake nuni da tsari na demokuraɗiyya irin ta addini kuma sun gudanar da shi a cikin nasara saboda haka ina godiya ga mutane sannan kuma ina godiya ga shugaban ƙasa wanda wa'adinsa ya ƙare da dukkanin waɗanda suka yi aiki tare da shi ina godiya gare su sa'annan kuma ina roƙon allah ya taimakawa zaɓaɓɓen shugaban ƙasa sai da ibrahim ra'isi da dukkanin waɗanda zai su aiki tare da shi a cikin gwamnatinsa shi wannan taro na miƙa takardun amincewa da zaɓen shugaban ƙasa da ma'anan shi tun lokacin bargayi imam kumeni lamari ne wanda yake nuni da cirata daga wani yanayi na tafiyar da al'amarin al'ummar ƙasa zuwa wani yanayi a cikin tsari na ilimi da hikima da hankali ta hanyar fahimta a wasu wurare za mu ga cewa mika mulki da ta da jijiyar waya ake yin shi to amma mu a bisa godiya Allah maɗaukin sarki ba haka ba ne. komi cikin kwanciyar hankali ake yin shi da natsuwa ba tare da wata matsala ba tsakanin al'umma da kuma jami'ai wanda wannan yana nuni ne da ci gaba na al'ummarmu da kuma tsari wanda yake tafiyar da kasar saboda haka wannan shi shi wani abu ne wanda yake nuna da inganci na tsarin zaɓe da ake gudanarwa mutane za su yi hukunci da kansu yadda ta tabbata ga allah an gudanar da zaɓe a cikin kwanciyar hankali lami lafiya ba tare da wata matsala ba da haɗin gwiwa tsakanin hukumomi na zaɓe da jami'ai da kuma al'umma da jami'an tsaro al'amari ne wanda cancanci godiya ga allah za mu ga cewa makiya a kowane lokaci hankoransu shine su ba da mummunar sura dangane da wannan al'amari na zaɓe to amma mutane sun bayar da kyakkyawar ansa ga irin wannan makida da makirce na makiya ta hanyar fitowar da suka yi adadin mutanen da suka fito hakika mutane sun fito da yawa bisa la'akari da halin da ake ciki tsaloli na kiwon lafiya da sauransu tabbas mutane sun fito zaɓe sannan kuma za mu ga cewa dan waɗanda suka fito takarar nan mutane ne waɗanda yake kowanensa yana da buri na hidima ga al'umma saboda haka kuma zaɓen da aka yi zaɓe ne wanda yake kwashe shakka babu wanda ke nuni da abinda mutane suke jira daga mahukunta waɗanda za su kawo gyara da kuma gudanar da ayyuka wanda mutane suke bukata a dukkanin bangarori kamar lokacin da shugaban ƙasa ibrahim ra'isi yake yakin neman zaɓe ya yi maganganu masu matukar muhimmanci daga ciki har da batun tabbatar da adalci a tsakanin mutane kuma tabbas muna yi masa wasiya da ya ci gaba da bin waɗannan tsare-tsare waɗanda ya sanar tun lokacin yaƙi neman zaɓensa abubuwa ne masu kyau kula da al'amara na al'ummar ƙasa abu ne wanda yake da matukar muhimmanci wannan ba abu ne wanda yake a matsayin shaci faɗi ba kawai a'a lokacin marigayi komai ne ya sha yin irin waɗannan manganu cewa al'amarin tafe da jama'a yana buƙatar adalci da kuma bin diddigin lamari na al'umma sanin abin da al'umma suke ciki sanin abin da yake a matsayin buƙatu na al'umma da kuma ɗaukar matakai na tabbatar da cewa an biya buƙatun al'umma za mu ga cewa su mutane sun sauke nauyin da ya rataya a kansu sun yi abin da ya kamata su yanzu abin da yake nauyi na gaba shine nauyi wanda ya rataya a kan waɗanda suka karɓi mulki kuma tabbas dole ne su amfani da wannan damar wajen yin abin da ya kamata babban abin da yake da muhimmanci a cikin al'amari na juyin juhali shine zamanto yin amfani da yanayi na al'ummar ƙasa a maida al'amarin al'ummar ƙasa ko lokaci shine mafifici a kuma yi amfani da ita kanta jama'a da samuwarta ta zamanto samuwa mai ma'ana ta yadda zai zamanto a dukkanin bangarori al'umma su ne a gaba a ɗaukaka al'umma a sanya al'umma ta zama ita ce gaba ya zama ita ce take da mahimmanci a cikin dukkanin lamari yadda lamara sa kasance kafin juyin halin musulunci gwamnatocin da aka yi ba su damuwa da al'amuran mutane ba su mai da hankali ga bukatun mutane amma yunkurin da marigayi imamu Khomeini ne ya dawo ma wannan al'umma da matsayinta da girmanta da karamata da 'yan adamtakarta saboda haka wannan yunkuri ne na tarihi har duniya ta naɗe ba za a manta da wannan yunkuri ba wanda kuma shi ne kawo ƙarshen tsari na zalunci da danniya da kama karya na shahin shahi wanda turawan yamma suke kada akalarsa a da inda su haka dama sannan kuma wani abun da ya shafi shi sabon shugaban kasa a lokacin da yake yakin neman zaɓe da kuma bayan cin zaɓe ɗin taken da ya rika ɗagawa a lokacin na cewa burinsu shine al'umma to wannan abu ne muhimmanci yadda yake wancan take a wancan lokaci to wannan taken dole zamanto a halin yanzu a aikace a lokacin da ya karɓi mulki duk da cewa dai dama shi ya kasance mutum ne wanda yake da yaushe a cikin al'umma to amma duk da haka kuma wannan kada ya hana shi kuma yin ma'amala tare da wasu waɗanda suke ƙwararru masu gogewa a wasu ɓangarori ya amfani da shawarwarinsu da mahangarsu da ƙwarewarsu da gogewarsu a sauran ɓangarori waɗanda zai ma al'umma aiki a kansu a lokacin da ya zama an yi farfaganda an da ƙararraki akan wasu abubuwa idan gwamnati ta zo ta yi wani abu wanda ya tabbatar da haka to ta gama da kanta amma idan ta zo ta yi wani abu saɓanin haka na kyautata ma mutane da kuma yin aiki a gare su to a wannan lokaci mutane za su iya bambance tsakanin abin da yake gaskiya da kuma farfaganda da ƙarya ta makiya a cikin lokutan nan za a ga abubuwa daban-daban da ake rubutawa na matsaloli a cikin makaloli da sauransu tabbas akwai matsaloli ba zai yi a ce babu matsaloli ba to amma akwai hanyoyi akwai kuma abubuwa da dama waɗanda za a iya yin amfani da su domin warware waɗannan matsalolin a dukkanin ɓangarori akwai arziki akwai muna da mai muna da iskar gas da abubuwa da dama abubuwa masu tarin yawa waɗanda dukkan za mu iya amfana da su wanda al'umma za ta samu kyautattuwar rayuwa ta jama'a amma da sharaɗin cewa a yi amfani da waɗannan abubuwan ta hanyar da ta dace yi aiki tukuru da ƙoƙari da himma to idan aka yi haka tabbas za a samu nasara wajen ranja matsaloli da dama da ake fama da su sannan kuma wani abu da mutane suke kokawa a kansa kuma suke korafi a kansa shine matsaloli da ake samu na wato ɓannata dukiyar ƙasa waɗanda suka yi mulki sun yi kokari wajen ganin cewa sun yi yaƙi da irin wannan barnata duke ƙasa amma wata matsalar shine a lokacin da ake yaƙi da barnata duke ƙasa dole ne a yi la'akari da cewa asalin sauyar wannan barna ce kamata a sare ba rasanta ba saboda haka abinda muke wasiya ga sabuwar gwamnati shine ta la'akari da waɗannan abubuwa akwai matsaloli da dama waɗanda ya kamata inda har za a yi za a bi su to a bididdigin su a gano asalin su a kuma sare su tun daga su wannan shine zai kawo ƙarshen su mana kuma ƙara jan hankali ga su sabbin jami'ai waɗanda za su karbi al'amura na tafiyarwa da kada su taɓa nuna gazawa a cikin kowane irin al'amari ne duk abin da za a yi na aiki ga ƙasa to dole sai an sa himma da aiki tukuru dangane da batun tattalin arziki al'umma suna da kyakkyawar fata ta ganin cewa an warware matsalolinsu wanda suke fuskanta ta fuskacin tattalin arziki sakamakon abubuwa da kuma yanayi wanda ya samar da waɗannan matsaloli duk da cewa wannan wani bahasi ne wanda yake da matukar muhimmanci din to amma abin da ya fi mahimmanci shine samar da hanyoyi ɗin da kuma yin amfani da su waɗanda za su iya ba yadda abin da ake bukata na nasara wajen warware da matsalolin tattalin arziki wanda al'umma suke kokawa da su gwargwadon irin kokarin da aka yi da himmar da aka yi tukuru to ita ce za ta rage yawan lokacin da za a yi ɗauka domin warware matsaloli dangane da abubuwa da shafi harkokin siyasa na waje akwai wasu abubuwa wasiyoyi da za mu yi daga bayan insha Allah wani abu kuma wanda yake dole mu ja hankali a kansa shine shine batun kafa gwamnati dole a yi sauri kada a jan kafa a kansa yanayin da kasa take ciki yanayi ne wanda ba zai bayar da damar a samu jinkiri wajen kafa gwamnati ba kusa kuma wani abu wanda shi ma na da muhimmanci mai ishara da shi shine wato yadda makiya suke farfaganda kafofin watsa labaransu da kafofin sadarwa na zamani domin su samu tasiri a kan tunanin al'umma su juya akalar tunanin al'umma yadda su ga dama wanda kuma ko shaka babu makiya ba su taɓa yin bacci akan haka ba kullum abin da suke kenan dare da rana saboda haka batun abin da ya shafi wato watsa labarai da abubuwa na sadarwa abu ne wanda yake matukar muhimmanci ƙarfafa al'amarin da ya shafi sadarwa da watsa labarai da kuma bayanai da wayarwa ga al'umma ina godiya ga allah ina kuma fatan sababben shugaban kasa ya samu nasara gudanar da ayyukansa ina roƙon allah maɗaukin sarki ya rahama ga marigayi imam kumeni wanda yake shine ya ɗora mu akan wannan tafarki wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu to madalla wannan dai shine jawabin da jagoran juyin johalin musulunci na kasar iran ayatollah sa'ad alhamdi ya gabatar ba mika takardar amincewa ga zaben shugaban kasa na iran sai da ibrahim ra'isi a ranar talata ta gabata don ma kawo ƙarshen shirin namu baki daya sai a saduwa ta gaba za a je mu ɗauki da wani jigon kafin lokacin amurin kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin kushin lafiya. yanzu kuma ga shirin nan na muryoyin masu saurare. masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma kasancewa da mu a cikin wata fitowa ta shirin muryoyin ku masu saurare. Shirin Radio Hausa VOH da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwa daban-daban da suka shafi rayuwa ta yau da kullum har ma da sada zumunci. Hassan barka ne yake muku salama a cikin shirin malami na farko gare ka. suna sunana abdurrahman wanda aka sani da abdo kibiya daga unguwar karamari ta murnan da magarama a da nijar to ƙasa ta ta cika shekara 61 da samun incin kan daga turawan mulkin mallaka amma kash an samu incin kai kuma gaskiya amma ana tare da kalubale na tsadar rayuwa abinci tsada man fetur a ƙasa ake haƙo shi amma tsada iskar gas tsada to gaskiya ya kamata a ce wannan samun incin kan da muka yi ya mu amfani ya kasance 'yan ƙasa suna jin daɗi ba tare suna cikin wahala ba ya kamata tunda Allah ya bamu Alhaji Bazum Muhammad daga duka alamu yana tausayin talaka ya kamata a ce ya kwatanta gyare-gyare saboda tsadar rayuwar da muke cikin jamhuriyar Nijar ta yi yawa. Magana Abdurrahman wanda aka sani da Abdul Kibiya daga Ungwal Karamar ta birnin da magaram a jamhuriyar Nijar. Kashi lafiya. Assalamu alaikum Radio BOH. Mai magana Ilyasu Yakuba daga ita garin jihar Bauchi. To game da dama da kuke ba muke bayyana ra'ayinmu zan yi amfani da wannan dama na taya al'ummar Nijar murnar zagayowar ranar cikar ƙasar shekaru 61 da samun 'yancin kai daga turawan mulkin mallaka a ƙasar Faransa muna fatan Allah ya ƙara haɗa kan al'ummar ƙasar baki ɗaya muna kuma addu'a addu'ar Allah Ubangiji ya kawo zaman lafiya a ƙasar Nijar da ma ƙasar mu Najeriya da ma sassan ƙasashen mu na Afirka baki daya muna godiya Radio POH mai magana Ilyasu Yakuba Digawa ita su ga ɗauki jihar Bauchi. Assalamu alaikum muryar jamhuriyar musulunci ta Iran kuna tara na kule toro a damagaram jamhuriyar Nijar na shigo cikin shirin ne domin in yi ra'ayina a yau kamar zawo bazum Muhammad eh, zandar eh, cikon shekaru na dashe dashen itace to alhamdulillah gaskiya an yi dashe dashen itace lafiya an kare lafiya kamar irin su zogale to alhamdulillahi to gaskiya muna jin daɗin haka Allah sa bakin da suka zo su koma gida lafiya kowa koma gidajen shi lafiya kuma Allah ka kwance hankali da lumana in ce a ƙasa ta Nijar ko in ce a duniya ma gabaki ɗaya ta musulmi kuna tare na kula tsaro a da makarantar jamhuriyar Nijar. Assalamu alaikum warahmatullah kuna tare da mamman biniya ya guba awashi daga birnin tawa a jamhuriyar Nijar. To gashi a kwana a tashi har dalibai sun fara jarabawai share shiga jami'a a jamhuriyar Nijar. Amma hukumomi sun yi ta kiraye-kiraye da kan ana fatan ganin an gudanar da wannan jarabawa cikin tsafta cikin matakan tsaro ta hanyar ba tare da ba da dama ba ga ɗalibai ko wa'ansu masu mummunar ɗabi'a sun samu dama sun yi wani cin hanci ko wata manakisa wannan dai shine tun da dadewa dama sakaci da aka yi a shekarun baya shine sa harkar ilimi ta tabarbare a jamhuriyar Nijar amma idan ana tsari jaraba a cikin irin wannan tsari to gaskiya harkar ilimi za ta dawo da mutuncin ta kamar yadda aka santa muna fatan dai kai ya zama hukumomi kawai ikirari ne suke a aikace kuma abin a gaba haka nan bane wannan shine zancewa ku tashi lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala Allah wa barakatu BH Hausa sunana Abdulaziz Prezi daga birnin da magaram a jamhuriyar Nijar. A gaskiya na ji daɗi da aka ce ƙasa ta cikon shekarar zagayowar ta incin kai ya yi muna murna muna murna Allah Ubangiji ya sa wannan incin kai da aka ba mu amfanin shi ba wa'insu ba su zo suna mana a landan a cikin wannan ya kamata a ce duk ƙasar da aka bata incin kai to a barta ta yi abin da take so na rayuwarta na ƙashin kanta mai magana Abdul abdulaziz prezi daga damagaram a jamhuriyar Nijar. Assalamu alaikum sashen Hausa gidan rediyon BOH mai magana ni ne Hassan Talba George Potiskum Ina so ne amfani da wannan dama na yi magana a game da abubuwa da ya faru da DCP Abba Kyari. Abubuwa zargi da ake masa wannan ba zai zama ƙarshen gaskiya ba sakamakon cewa dalilin da ya sa wannan zargi mu dai mutanen Najeriya mun ba da amannan cewa inda yana da cin hanci da rashawa da ba zai kai ga wannan lokaci ba. Bayan haka kuma tun da ya yi arrestin na Nnamdi Kanu sanda ya bafo aka sa shi a gaba. Muna masa addu'a da fatan Allah da shi daga wannan kunci da suka sa shi Allah kare shi kuma Allah ya kiyaye shi daga naku mai sauraron ku Hassan Talba George Fataskun daga jihar Yobe Najeriya Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu Radio Tahiran sunana Rabi Alhaji mamman wanda aka yi sun da suna Rabi mai as da magaram jamhuriyar Nijar eh ni kira na a wannan rana ta uku ga watan takwas wanda ta zo daidai da rana ta eh, incin kan jamhuriyar Nijar shekara 61 kenan da muka samu incin kanmu eh amma sai dai kuma incin kanmu na ganin shi tankar a takarda ne a rubuce ba a zahiri ba kira da zan yi a wannan rana shine cewa na al'umma su kula da irin dashen da za a saka musu a guraren su wanda ya cancanta a ce an saka dashe a wannan rana wanda tsohon shugaban kasan mu eh, general marigayi general sani kunce ya kirkiro da wannan sallah ta dashen itatuwa domin kariya hamada eh wannan rana ita kuma ta yau eh, shekara ta dubu 2021 ita kuma aka mata eh, suna da sunan a dasa eh, zogale domin muhimmancin iccen zogale eh, da muke da shi a cikin rayuwarmu ta al'umma wanda ya kamata a ce dukkanin al'umma duk inda suke da ita zogalen nan su kula da ita su tattale ta domin tana da magunguna da dama tana da amfani da dama a cikin al'umma wanda idan aka yi sake da ita ta ɓace mana ita ma kamar yadda sauran itatuwa suka ɓace mana gaskiya za a samu matsaloli mai yawan gaske wanda ya kamata a ce mun kula a kai to Assalamu alaikum mai magana eh Rabi mai aski da magaram jamhuriyar ne To da wannan ne kuma zan jalin zamin shirin sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu. Yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka jamuriyon su. Ni Hassan Barka da na gabatar da shirin kicewa da ku mu zamna lafiya tsakanin juna. layin sai shirin mana gaba shirin nan na amsoshin tarbiyya. Amsoshin tarbiyya. Bismillah ar-Rahman rahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na amsoshin tarbiyya shiri wanda yake ansa tambayoyinku na tarbiyya daga nan Radio Hausa VOH daga nan birnin Tehran. da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirinmu na yau. Madala masu sauraro shirinmu na yau zai magana dangane da darajojin imani da kuma yadda suke hauhawa ko kuma suke ragewa gwargwadon ayyukan mumini. Da farko za mu buɗe shirinmu da ayan alkur'ani mai girma inda Allah ta'ala yake cewa kuma ku yi gaggawa zuwa ga neman gafara daga ubangijinku da wata aljanna wacce faɗinta daidai sammai da ƙasa ne an yi tattalinta domin masu takawa cikin suratu alimrana aya ta 133 wannan ayar tana kwaɗaitar da muminai su yi rige-rige ko su yi gaggawa zuwa neman gafara ubangiji allah ta'ala da kuma zuwa ga samun aljanna wace faɗinta kamar faɗin sammai da ƙasa ne sai dai da sharaɗin ku kasance masu tsoron Allah ta'ala don aljanna an keɓance ta ne saboda masu tsoron Allah ta'ala ƙarƙashin wannan ayar muna iya cewa imani darajoji ne don haka gwargwadon abin da mumini yake samun lada da kuma daraja da ya kamata ya samu aljanna gwargwadon ayyukan alkhairi da ya yi daga cikin hadisai kuma kulaini ya ruwaito hadisi daga cikin usulul kafi wato hadisi na farko a babin darajojin imani yana cewa daga ibn abi ahwas daga imam sadiq salam yana cewa lallai allah mai girma da ɗaukaka ya sanya imani bisa kashi bakwai wato bisa ayyuka masu kyau da gaskiya da yaƙini da yarda da cika alkawali da ilmi da kuma dauriya sannan ya rarraba su a tsakanin mutane wanda aka sami dukkani kashi bakwai a wajensa ya zama cikakke wanda ake fatan ya sami alkhairi sannan ya ba wasu kuma kashi guda wasu kuma kashi biyu wasu kuma kashi uku har ya ƙare zuwa bakwai sannan ya ce kada ku ɗorawa mai kashi guda ayyukan mai kashi biyu kada ku ɗorawa mai kashi biyu ayyukan mai kashi uku sai ku karya su sannan ya ce haka yake har zuwa ƙarshe na bakwai wannan hadisin yana nuna mana cewa allah ta'ala ya rarraba imani a tsakanin mutane gwargwadon abin da kowa zai iya ɗauka gwargwadon ayyukan ibada da ayyukan alkhairi da mutum yake yi gwargwadon ladarsa a wajen allah ta'ala amma kuma kada mutum ya ɗora wa kansa ko kuma a ɗora masa abin da ba zai iya ɗauka ba na ayyukan alkhairi ko kuma ibadu na nafila wanda zai iya aiki mai kyau ɗaya kada ya ƙara fiye da abin da ba zai iya ba wanda zai iya aikin alkhairi guda biyu kada ya wuce ya je ya ɗauko abin da ba zai iya ɗauka ba saboda yin haka zai karya mutum gaba ɗaya daga barin ayyukan alkhairi har ila yau mai yiwuwa mutum yana iya yin aikin alkhairi har zuwa kashe bakwai wato na ƙarshe kenan amma dole ne sai ya fara da kashi na farko ko mataki na farko ya je na biyu ya je na uku har ya kai ga na ƙarshen wato na bakwai amma da zai ɗauki ayyukan na sama tun farko to da ba zai kai labari ba sannan wannan ana maganar abubuwan da ba wajibi ba ko ayyukan da ba wajibi ba idan sallah na farilla ne to ba shi ake magana ba dole ne sai an tsai da su idan aiki ne na kuma kashe kuɗaɗe. to ya kashe kuɗin gwargwadon iyawarsa kada ya talauta kansa ya dawo yana roƙon mutane a wata magana ana cewa mafi alkhairi cikin ayyuka su ne wa'anda suka dawwama wato wa'anda mutum zai dawwama a kansu ba zai bar su ba har zuwa ƙarshen rayuwarsa wannan shine matsayin masana ilimin tarbiyya dangane da ayyukan alkhairi da kuma ibadu na nafila. mutum ya san kansa ko da wani lokaci yakan nuna cewa ba haka ba da fatan allah ta'ala ya sanya mu cikin wa'anda za su yi ayyuka na alkhairi wa'anda kuma za su sami yardar allah karɓaɓɓu a wajen allah ta'ala ko da kuwa kaɗan ne don mu rabota da aljanna wacce faɗinta kamar faɗin samai da ƙasa ne masu sauraro a nan zamu da sa'a cikin shirinmu na yau sai kuma ta fito idan lakai kai mu cikin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. yanzu kuma ga shirinmu na ƙarshe shirin na afirka a yau Afirka a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake kasancewa da mu a wani shirin na Afirka a yau. Shirin da ke bibiyar wasu daga cikin muhimman lamura da suka faru a nahiyar Afirka daga nan Radio Hausa VOH. To shirin na yau zai mai da hankali ne kan cika shekaru 61 da jamhuriyar Nijar ta samu 'yancin kai daga turawa 'yan mulkin mallaka na kasar Faransa. da fatan za a kasance da mu a cikin shirin wanda ni Hassan Barka na shirya kuma zan gabatar. Yau rana salamu ce rana uku a cikin watan takwas. To kamar da aka shi da farko shirin na mai da hankali ne kan cika shekaru 61 da kasar Nijar ta samu 'yancin kai daga turawa 'yan mulkin mallaka na Faransa. To bari mu yaye kallaban shirin da ɗan gajeren tarihin ƙasar ta Nijar. Nijar dai ƙasa ce da ke yankin yammacin Afirka tana da faɗin murabba'in kilomita miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu Sunan ƙasar ya samo asali ne daga kogin Nijar wanda ya ratsa ƙasar har na tsawon kilomita ɗari hamsin ta ɓangaren kudu maso yamma kuma turawan mulkin mallaka na Faransa sun fara sanya ƙafa ƙasar ne a ƙarshen ƙarni na sha tara inda suka shiga ƙasar ta ɓangaren yamma kafin su samu nasarar kutsawa har zuwa cikin sauran yankunan da ake kira Nijar a yau. Ƙasar wacce birnin Yamai yake a matsayin fadar gwamnatinta tana da jihohi guda takwas da suka hada da Agadas, Doso, Jifa, Maradi, Tawa, Tilaberi sai kuma Zandar. Ƙasar tana raba iyaka da ƙasashen da suka hada da Najeriya, Benin, Burkina Faso, Mali, Algeria, Libya da kuma Chadi. Alƙalumman Bankin Duniya na shekarar 2019 sun nuna cewa yawan al'ummar Nijar ya haura miliyan 23 kuma ana lissafa ta cikin jerin kasashen duniya mafi bunƙasuwar al'umma cikin sauri Nijar dai yana da ƙabilu mabambanta da suka haɗa da Hausawa waɗanda su ne mafi yawa sai kuma zabarmawa akwai kuma buzaye sai tubawa larabawa da fulani sai kuma bare-bare ko kuma kanuri da kuma gurmawa ita wannan ƙasa ta Nijar tana daga cikin jerin ƙasashe sha biyar na Afirka da suka samu 'yancin kansu daga ƙasar Faransa a cikin shekara ta 1960 ranar 18 ga watan disamba na shekarar 1958 ne nijar ta zama jamhuriya mai cin gashin kanta a ƙarƙashin ikon faransa sannan a ranar 3 ga watan ogista na shekarar 1960 jamhuriyar nijar ta samu 'yancin kai abin da ke tabbatar da cewa a wannan talata 3 ga watan agustan shekarar 2020 ɗin nan kasar ta nijar ta cika shekaru 61 da samun 'yancin kai ce mercredi 3 août 1960 par délégation des pouvoirs que je tiens du peuple nigérien qui m'a placé à la tête de l'État en vertu du droit de ce peuple à disposer de lui-même, je proclame solennellement l'indépendance du Niger. wannan muryar shugaban kasar Nijar na farko kenan Jori Hamani a lokacin da yake sanar da samun 'yancin kai na kasar a ranar uku ga watan Okista na shekarar 1960. Tumarilla kamar yadda na ambato a matashiyar shirin a ranar uku ga watan okistan nan ne nijar ta cika shekaru 61 da samun 'yancin kai don haka za mu komawa kan wannan batu a cikin waɗannan shekaru 61 na samun 'yancin kai ƙasar ta nijar ta samu shugabanni guda tara kuma biyar daga cikinsu sojoji ne waɗanda hudu daga cikinsu sun kwace mulki ne da tsinin bindiga juyin mulki na farko shine na shekarar 1974 wato shekaru 14 bayan samun 'yancin kai inda sojoji karkashin kanal sani kunce suka kifar da gwamnatin jihar hamani nigerian nigerian sejour 15 avril 1974 l'armée a décidé de prendre ses responsabilités en mettant fin au régime que vous connaissez sai dai ƙasa da shekaru biyu bayan mutuwar sai kunce ƙasar ta fada cikin wani mawuyacin hali wanda ya haddasa taɓarɓarewar sha'anin tattalin arziki tare da haifar da yashe-yashen aiki a cikin ma'aikatun gwamnati lamarin ya shafi tsarin ilimi kiwon lafiya da kuma sauran ɓangarori na rayuwar al'umma kuma waɗannan matsalolin sun cilastawa gwamnatin lokacin yin sassauci tare da amincewa da a yi taron muhawara da hada dukkan al'umma na kasar cewa da conference national domin mayar da kasar bisa tafarki irin na demokradiyya Donc l'article 1 concernant la souveraineté nationale est approuvé par acclamation. A ƙarshen wannan taro da aka gudanar a cikin shekara ta 1991 aka amince da kafa gwamnatin riko wacce aka ɗora wa alhakin shirya sabbin zaɓuka. karamo sake ɗan ƙasa karamo sake ce muna yaƙi juna ko ba barbare ko da buzu ko ne nijar kowa ya zanke sa ɗan sakaratu eh, a kan ga yaushe A ranar 27 ga watan Maris na shekara ta 1993 aka gudanar da zaben shugaban ƙasa na farko bisa tsarin demokuraɗiyya a ƙasar ta Nijar kuma malam muhammad usman dan takarar jam'iyyar cds rahama shine shugaba na farko da aka zaba ta wannan tsari bayan lashe zaben da aka gudanar a lokacin da kashi 55.42 cikin ɗari na yawan ƙuri'un da aka kada a fafatawar da suka yi da malam mamadu tanja na jam'iyyar msd nasara sai dai kusa da shekaru uku da hawansa madafun iko sakamakon matsaloli na taɓarɓarewa tattalin arziki da rayuwar jama'a ya fuskanci juyin mulkin soji karkashin jagorancin kanal ibrahim ba'ar mai nasara a makalite da de chef d'état-major general defan FAN, je décide et proclame la suspension de la constitution du 26 décembre 1992, la destitution du président de la République et du gouvernement. Bayan hakan kanal ba'are mai nasara ya lashe zaben da ya shirya a watan Yuli na shekarar 1996 da cewa an nuna shakku game da zahihancin zaben sai dai shi ma janar ibrahim ba'ari mai nasara ya fuskanci juyin mulkin soji shekaru uku kacal na shugabancinsa ya kuma rasa ransa a ranar tara ga watan afrilu na shekarar 1999 yayin juyin mulkin da sojojin da ke gadansa karkashin jagorancin kanal dauda malam wanke suka shirya masa dauda malam wanke ya yi mulkin rikon kurya na soji har zuwa lokacin da ya shirya zaɓuka a watan disamba na shekarar 1999 wanda malam mamadu tanja ya lashe dauda malam wanke ya rasu a ranar sha biyar ga watan satumba na shekarar 2004 sakamakon doguwar rashin lafiyar da ba a bayyana ba ana nan tafiya na tafiya kwasan sai kuma a ranar 18 ga watan fabrairu na shekarar da goma sojoji karkashin jagorancin kanal sadu jibbo suka tumbuke mulkin shugaba mamadu tanja tare da tsare shi na wani tsawon lokaci kafin daga bisani su sallame shi har zuwa lokacin da ya rasu a ranar 24 ga watan Nuwamba na shekarar 2020. A ranar 7 ga watan Afrilu na shekarar 2011, Salu Jubbo ya miƙa mulki ga sabon shugaban ƙasar Muhammadu Isufu bayan ya lashe zaben shugabancin ƙasar na shekarar 2011. a wani abu da ya zama tarihin farko ga kasar ta Nijar a cikin shekarun ta da samun incin kai kasar karan farko ta shirya zaɓuka inda wani shugaba da aka zaɓa ta hanyar kaɗa ƙuri'a ya miƙa mulki ga wani shugaba farar hula da shi ma aka zaɓa bisa ta farkin demokradiyya alhaji isufu muhammadu wanda ya kammala mulkin sana shekaru goma kamar yadda kundin tsarin mulkin ƙasar ya tanada shine wani shugaba na farko a ƙasar da ya kai ƙasar wannan matsayi inda ya miƙa mulki ga malam muhammad bazum wanda ya lashe zaben shugabancin kasar na shekarar 2020 bayan kada babban abokin hamayyarsa tsohon shugaba alhaji muhammad usman a ranar uku ga watan afrilu ne aka rantsar da malam muhammad bazum a matsayin shugaban kasar ta nijar Président de la République élu conformément aux lois roi solennellement sur le Duk da cewa kasashen duniya da kungiyoyin ƙasa da kasa da dama sun yaba da yadda zaben baya-bayan nan ya gudana a ƙasar ta Nijar, sai dai kash bayyana sakamakonsa ya bar baya da ƙura inda aka fuskanci tarzoma daga magoya bayan jam'iyyun adawa da suka ki amincewa da sakamakon zaben tarzomar da ta barke a sassan kasar da suka hada da ya mai babban birnin kasar da kuma zandar birni na biyu mafi girma a kasar yayinta an samu hasarar rai da kuma barnata dukiya an kuma tafke shagororin 'yan adawa da dama aka kuma jefa su a kurkuku kana kuma har yanzu babbar jam'iyyar adawa ta kasar tana mai fatali da sakamakon zaben tana mai cewa ita ce ta lashe shi har ma ta shigar da kara gaban kotun kungiyar ecowas ko kuma sai da yawo wannan na nuna yadda har yanzu dai da sauran shan aiki ga kasar ta nijar ga yadda za ta kai ga gudanar da zaben da dukkan bangarori za su aminta da shi tarihin siyasar nijar dai na da faɗin gaske sai dai bisa tafarkin demokradiyya idan aka yi la'akari da juyin mulkin soji da ƙasar ta fuskanta hakan ya nuna yadda tafarkin demokradiyya ya ji jiki sosai don kuwa ko a baron rantsar da zababben shugaban ƙasar bazu muhammad gwamnatin mai barin gado ta ce ta murkushe wani yunkurin juya mulki lamarin da 'yan adawa ƙasar suka ce an yi shi ne kawai don cimma wata manufa. Nijar ƙasa ce da Allah ya wa albarkatun ƙarƙashin ƙasa iri daban-daban kama daga zinari azurfa, man fetur da kuma ƙarfen uranium. Sai dai ɗaya daga cikin korafin da 'yan ƙasar ke yi shine har yanzu ba su gani a ƙasa ba. a ƙasar ta nijar dai ana amfani da wannan rana ta uku ga watan okista ana bukukuwa na shuka itatuwa a wani mataki na yaƙi da gurgusowar hamada da ke barazana wa ƙasar na tsawon shekaru a bana dai jihar zandar ce ta karɓi bikin ƙarƙashin jagorancin shugaban ƙasar muhammad bazum To masu sauraro saboda karancin lokacin da muke da shi a nan zan ɗoga aya a cikin shirin sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni Hassan barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa da ku bisalam a huta lafiya. to da wannan ne ma kawo ƙarshen shirin namu baki daya amma dai kima da dan sauran yan dakiyoyi kaɗan hassan barka ya sake dawowa ya taso mana wasu daga cikin labaran da aka saurara a iran yau ne ibrahim ra'isi zai yi rantsuwar kama aiki a hukumance a matsayin sabon shugaban kasar tuni wakilai daga kasashen duniya da dama suka iso birnin tehran domin halartar bikin a ranar talata ne jagoran shirin juhalin musulunci na iran ayatollah said ali khamenei ya miƙa wa zababben shugaban kasar ta iran ibrahim ra'isi takardar amincewarsa da zaben da aka yi masa a matsayin shugaban ƙasa an bayyana cewa wakilai daga ƙasashen duniya 73 ne za su halarci bikin wanda zai yi gashi shugaba hassan ruhani mai barin gado bayanan da aka fitar sun ce jami'ai 115 sun sanar da shirinsu na halartar bikin daga cikin waɗannan jami'ai akwai shugabannin gwamnatocin ƙasashe goma da kakakin majalisar dokoki ashirin da ministocin harkokin waje goma sha ɗaya da wasu ministoci goma daga ƙasashe daban-daban da wakilai na musamman da mataimakan shugabannin majalisun dokoki za su halarci bikin sayyid ibrahim ra'isi ya lashe zaben shugabancin ƙasar ta iran ne da aka gudanar a ranar sha 18 ga watan yuni da ya gabata ƙasashe mahalarta taron ƙasa da ƙasa domin taimakawa ƙasar lebanon sun alkawarta taimakawa al'ummar ƙasar da dalar amurka kimanin miliyan saba'in. bangarorin sun sanar da hakan ne a ƙarshen taron da suka gudanar ranar laraba wanda ƙasar faransa da majalisar ɗinkin duniya suka shirya ƙasar faransa ta ce za ta taimaka wa al'ummar labaran da euro miliyan ɗari yayin da ita kuwa amurka ta ce za ta taimakawa da sabon tallafin jin kai na dala miliyan ɗari sai dai mahalarta taron sun buƙaci kafa gwamnati a ƙasar ta labanan domin ceto ƙasar tare kuma da bayyana damuwar su kan jinkirin da ake samu wajen gudanar da bincike kan musabbabin faruwar fashewar da ta afku yau shekara guda a tashar ruwan beirut fashewar wace ta afku a ranar 4 ga watan agustan shekarar 2020 ta yi sanadin mutuwar mutum 191 tare da jikata wasu 6,000 an bayyana cewa fiye da tan 2,750 ne na wasu sinadarai na ammonium nitrate da aka ajiye a wani wajen ajiye kayayyaki na tsawon shekaru shida ne ya janyo wannan barna afuwar lamarin dai ya kara jefa kasar cikin matsin tattalin arziki da rikicin siyasa da ba a taɓa ganin irinsa ba a tarihin ƙasar majalisar ɗinkin duniya ta nuna matukar damuwarta game da karuwar ayyukan ta'addanci a nahiyar afirka da yake sanar da hakan sakatare sanar na majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya ce ayyukan masu ikirarin jihadi na ci gaba da zama gagarumar barazana ga zaman lafiya a duniya Mr. Guterres ya ce hakan na ƙara fitowa fili ne ta la'akari da yadda ƙungiyoyin ke yada rassa a wasu ƙasashen Afirka da nufin kafa ƙungiyoyi da suka ayyana a baya a ƙasashe irin su Siriya da kuma Iraki. Rahoton Guterres da aka miƙa wa kwamitin tsaron Majalisar Ɗinkin Duniya a ranar Talata ya ce ƙungiyar IS da wasu na ta'addanci na amfani da tsaikon da annobar corona ta kawo wajen yada manufofinsu musamman ta intanet. kasashen da majalisar ɗinkin duniya ta ambato a matsayin wuraren da ƙungiyoyin ta'addancin ke ƙara rassansu a nahiyar ta afirka su ne mali da burkina faso da chadi da kamaru da nigeria da niger sai kuma mozambique da kuma ƙasar tanzania to da wannan zamu karkare sai idan allah ya kai mu can an jima da rana za a je mu dauke da wani shirin kafin lokacin amurdin kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya thank you